dan wasan Najeriya masu shekaru ƙasa da 20, Flying Eagles, a shirye-shiryen su na ƙarshe na shiga wasan gasar cin kofin FIFA na duniya na shekara 2015 a New Zealand inda ta doke 'yan wasan ƙasa da shekaru 23 Haban Hams da ci biyar da biyu a wasan da suka buga na sada zumunci jiran talata. Wasan shine na farko a cikin jerin wasanni uku na gwaji domin shirya tawagar zuwa gasar da za a fara daga baya a wannan watan. Dan wasan Haban Hams Ahmed Sassi shine fara jefa kwallo a raga amma sai ta bugi karfen gola ta dawo yayin da shi ma dan wasan Najeriya Sidera Ezi ya kasa jefa kwallo lokacin da daga shi sai mai tsaron gida. Rico Simon na kungiyar mai bugawa Hoffenheims Godwin Sergio ɗan wasan da ke buga Plateau United ne ya fara jefa kwallo ma Najeriya, amma kuma Alessandro Abrisia ya rama ma ƙungiyarsu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Eze ya gyara kuskure na farko yayin da ya sa Najeriya a gaba kafin suka sake yin kunnen doki a ƙoƙarin da Ahmed Azor ya yi na jefa kwallo guda. Taiwa Awo ɗan wasan na Super Eagles ne ya ba kulab ɗin na Super Eagles damar lashe wasan yayin da ya jefa kwallo uku kuma wasan ya tashi biyar da biyu.